Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙawarta ce sanadi. Babi na shida. Yana ganin an kashe wayar ya saki dariya tare da sake kiran lambar ta. Dangin ya dinga isan na kallon wayar har ta tsinke bata dauka ba. Da raban zaki sha allura gobe kenan. Ya faɗawa wa kanshi yana ƙara kiran lambar ta sai da ta kusa tsinkewa sannan ta yi fikin kuma bata ce komai ba kamar bai san wacce bai fara cewa, baby na yaya kike ya faɗa cikin sweet voice da sauri ihsan ta kalli wayar ta ijiye shi kan gado tare da maidawa a hansure ayan ya ci gaba da cewa "Habiba habibati ko laifin da na yi miki ɗazun da rana da na zo ne kike fushi har yanzu am shori yanzu menene yake faruwa wannan lambar waye ne ya faɗa yana murmushi Ihsan tsuki ta ja tare da cewa malam ka ce in kira kuma na kira to sai an jima. Da sauri ayan ya ce wai ke ce to haka muka yi da ke? Ai yanzu ni na kira ki so yanzu zan kashe wayata sai ki kira ni in kuma ba kuɗi cikin wayar naki sai in fahimta. Tsuki ta ƙara buga tana ca ni fa zan kashe wayata tun da na kira. Kika ƙara yi min tsuki wallahi gobe sai na yi miki allura kuma kika ƙara cewa za ki kashe wayar kikin san sauran. Turo baki tai tana hararar wayar kamar shine zaune a gabanta tana son yin tsuki amma ba ta iya ba. To yanzu gani. Faɗa min menene kake son ki faɗa min? Bacci nake ji, dariya mara sauti ya jikin naki. Ya tambaye ta, taɓa baki ta wani jikin? Jikinki mana wanda kika sha allura sha hudu saboda shi. Ya faɗa yana dariyar magunta. Kai kanka ka san lafiya ta lokacin zalunce ni kuma Allah sai ya saka min. daga taimako sai ki fara tsine mun? to yanzu a bar wannan maganar ki yi haƙuri in kina jin haushi na kan allurar da nayi miki bai ida ba ta ce malam da kai min fa to shi ma ki yi haƙuri yayi magana kamar ba shi ba ita ma a hisan tsayawa kallon wayar tai kwas ba ta taɓa jin muryar shi kwance haka ba kin ji ki yi haƙuri ba zan ƙara ba kin ji sista shiru dai ta ce ƙala ba ki ce wani abu mana a hankali ta ce na yafi allura ɗin amma marin sai na rama zan yafe bata ida ba dariya ya wa ayan yanzu ihisan in ma na baki fuska ta sai ki bare ni ya faɗa da wata irin muryar ban mamaki ka bani ka gani mana ni da nake mace baka ji nauyin mari na ba sai ni zan ji nauyin marin ka a wallahi ta faɗa cikin faɗa amma kin fiye faɗa kai kuma ka fiye zalunci ni da ke mun yi macin kenan bai san san da maganar ta kubce mashi ba da sauri ya kama bakin shi yana sauraron amsar da za ta bashi ihsan kurawa wayar ido tai tana tunanin abin da yace amma sai ta yi pretending kamar bata san abin da yace ba ni zan kwanta sai da safe ni fa na kira ki kuma sai ki ce min sai da safe gaskiya ban yarda ba bari mu dan ƙara hira kaɗan ni bacci nake ji ta faɗa a takaice ni ba na jin bacci yanzu kin yafe min a'a yanzu me ya mafita in rama kawai shiru ayan yana tunanin yadda ake da mace ta mare shi amma kuma bakin shi cewa yanzu ki fito ni ma zan fito sai ki rama marin ki ya faɗa yana miƙewa kuma fuskar shi ɗauke da murmushi ka bari sai gobe yanzu bacci zan yi a'a ki fito yanzu ko kuma ki yafe yanzu ina hanya ya faɗa yana katsa wayar da sauri ya saka boxers tare da jin sai ɗauki riga ya saka ya fito ya riƙe wayarsa yana kashe wayar shi ihsan eh, ta miƙe zaune daga kan gado tana zaro idanuwanta tare da yin dariya tana ɗaga kanta ta tambayi kanta hmm ai in Allah ya yarda sai na rama ko wasa yake yi kuwa ta faɗawa wa kanta tana kiran lambar Husna daman tun tare da rabi da Ihsan ta faɗawa wa Husna za ta kira ayan take ta tirayin lambar Ihsan sai ta ji shi busy hankalinta ba karamin tashi yayi ba dan gani take yin soyewa kawai suke yi kuka ta fara yi da taga har kusan 10 minutes number Ihsan busy ya Allah me yasa soyayyar mutumin nan take son ta kashe ni ne wannan ai hukunci ne yake yi min wallahi in har wannan ne sa kai abin da na yi mata to ta yi tsanani ta faɗa tana kuka kuma hannunta dafa da ƙirjinta ƙara kiran number ta ta yi ta still amma tana busy ta ƙara rushewa da sabon kuka kwanta ta ta ci gaba da tirayin lambar ta ta gaji don kanta ta ajiye wayar tana ajiyewa ya fara ringin da sauri ta ɗauki wayar tana ganin insan ta galla wayar harara tare da cewa banza sannan ta yi fikin tana cewa mai har na fara bacci ya dai ta faɗa tana gyara muryar ta don kar ihsan ta gane abin da ke faruwa na ihsan ta faɗa mata duk hirar da suka yi da shi wai har da cewa mun yi macin saboda yana yin tractors din mu wasu na sai goge hawaye kawai take amma kukan bai fitowa ihsan ta ci gaba da cewa yanzu yana kan hanya zai zo in rama mari na kuma wallahi ramawa zan yi ta faɗa tana dariya wasu na hararar wayar ta sannan ta ce kawai ki faɗa mishi kar ya zo kin yafe mashi ga Hamud is no more, dunya is nothing, ta faɗa kamar wata aminiyar ƙwarai to shikenan ya ci darajar ki bar in kira shi in faɗa mashi kar ya zo ta faɗa suna bata saurare ta ba ta kashe wayar ta tana ci gaba da kuka isan eh, kiran lambar ayan ta yana fara ringin ya fikin tare da cha ki fito na ƙara shi ya faɗa muryar shi babu wasa idanuwa ta zaro ka bar shi na yafe maka bata ida bai katse ta da cha ke kar ki raina min wa ki fito wallahi gani ina jiran ki ya faɗa yana katsa wayar shi tare da jingina da gidi dan daman yana niyyar kiranta ta kira shi isan eh, ta bi minti biyar na bayan ta shaida suna abin da ya ce ta yi kamar ta mutu ta katsa wayar kawai ba ta da abin da za ta ce miƙewa ta ta ɗauki hijabin sallar ta tafi lokacin falo ba kowa ta fito gidan wayan sai da ta tada mai gadi ya buɗe mata ta leƙa wata ta ganshi jingine da gate fuskar shi murta ya ce ki fito kirama ya faɗa babu murmushi a fuskarsa bata fito ba ta ce ka bar shi kawai na yafe maka bata ida ba ya fisgo ta waje kirama na ce idanuwa ta zaro ai sit na yafe ta faɗa cikin tsiwa tsayawa kallon fuskar ta yayi sannan ya kama hannunta ya dora bisa fuskar shi kirama ya faɗa yana kallon eyeball ɗinta kokarin zara hannunta ta yi amma ya ƙi sakin hannunta ya faɗa wannan karin muryar shi bai fitowa sosai don ba ƙaramin effects hannunta take da shi ba kan skin ɗin shi isan my heart is beating very fast and i think it is because of you ya faɗa kamar an fizi maganar daga bakin shi da sauri ta zara hannunta daga cikin nashi da ke mannakan fuskar shi ta shige gida da sauri Ayan ya daɗe tsaye a wurin kafin ya koma gida jikin shi a sanye. Washe gari Waƙar Mahir Zan da Ayan ya dinga yi kenan lokacin da yake tuƙi zuwa hospital. Yanda yake waƙar tamkar shi yayi waƙar kuma duk wanda ya gan shi ya san cikin farin ciki yake. Wurin parking ɗin shi ya nufa ya ya fito har lokacin bai bar waƙa ba. Bai je ofis ɗin shi ba ya nufi ofis ɗin Muhammad lokacin ya canza waƙar zuwa Rahibitu Billahi Rabba. Still na Mahir Zain ya shiga ofis ɗin yana waƙa sai limshi idanuwa yake alamar yana jin daɗin waƙar da yake. Muhammad da ke rubuta wani abu ya daga kai yana kallon ayan da ke waka kamar sabon shiga mahaukaci kallon shi muhammad ya tsaya yi wajen sakan arba'in murmushi ya saki bai ce A ya ɗauki wayar shi ya kiran nambar yusuf shi kuma sai waka kawai yake hankalin shi kwance hello guy ka taho we have a case and it is serious muhammad ya faɗa wa yusuf sannan ya katsa wayar ayan bai bar wakar jin daɗi ba har yusuf ya shigo shi ko muhammad bai ce mashi ƙala ba guy lafiya yusuf da ya shigo Thinking is something serious ya tambayi Muhammad. Muhammad nuna mashi ayan da ke waka sai lokacin ya lura da shi lafiya kai kuma Yusuf ya tambayi ayan ko rashin lafiya ne ya taba maka brain ya ƙara tambayar shi she accepted shine abin da ayan ya faɗa musu. Who accepted su biyu suka dawo tambayar shi tare. san ta amince min I soon be married. Ya faɗa cikin jin daɗi. Kambu ta amince bayan duk rashin imanin da ka nuna mata. Yusuf ya tambaye shi hararar shi ayan yayi. to dan bakin ciki ta amince ka bar murna wallahi dan sai na je har gidansu na zuga ta inji Muhammad ka dai zago zagowa kanka wallahi dan ko canjin fuska na gani wurin ta kai ma ka san sauran inji Ayan ka ce za mu sha shagali kenan inji su insha Allah nan ba da ƙwararren lokaci ba kuwa kawai dai ku sanya ido ku yi kallo da mamaki akan fuskokin su kana nufin bata amince ba kake wannan iskancin iskanci kuma ai ta amince da friendship wani tsokin rainin hankali Yusuf ya ja yana barin office din wallahi kai banza ne A have better thing to do ya faɗa yana barin office din shi ma Muhammad miƙe waye ya gallawa ayan harara ya bar shi nan zaune shi kaɗai wani irin jin daɗi kawai yake gani yake yi ba abin da zai hana shi murna relaxing yayi kan kujerar office din Muhammad ya ci gaba da wakar Mahir Zain Isan eh, na shiga ta hanyar kicin kiran ta mom da ke zaune inda ta bar ta tai a hankali ta taka ta dawo wajen Mam! sakon me ya baki Mam ta tambaye ta eh, Isan bata ce kala bata sadda kanta kasa ina sakon Mam ta kara tambayar ta Isan eh, shiru tai tana tunanin ta faɗa mam, amma sai ta yanke hukuncin ta fara faɗa aminiyar ta tukunna ganin bata da niyyar faɗa mata yasa ta ce ki je kicin ki haɗo breakfast ɗinki Mam ta umarce ta dare ta shiga kitchen tana trying number amma har lokacin yi tsaf. Kwai biyu ta soya sannan ta haɗa ti; Slide bread ta ɗauko ta haɗa sandwich da ƙwan sannan ta fito riƙe da flat da cup of tea. Bata zauna kan dining ba falo ta zauna tana cin abincin tana ta trying ɗin kiran lambar Husna. Mom da ke zaune ƙura mata ido ta tana kallon ta. E, san kan bata sani ba. Ajiye wayar tai ta ci gaba da breakfast. amma lokaci zuwa lokaci sai ta saki murmushi. Mom kallonta take kuma ta san da akwai wata a ƙasa. amma dai ko menene za ta tambaye ta ta je habibati akwai wani abu ne da ba za ki iya faɗa min ba ta tambaye ta san eh, ɗaga kai ta yi ta kalle ta ta ɗan girgiza mata kai kin san ni mamarki ce kin rinka faɗa min dukkan matsalolinki Ni ce wacce ya kamata ki fara faɗa wa matsalolinki saboda in baki shawara. Ta faɗa a hankali don babu abin da take so kamar Ihsan ta dinga faɗa mata, ita kuma abin da bata sani ba shine. Ihsan ai dai ta fi hakan komai babu wanda take faɗa ma matsalolinta banda Husna. Mom ta ƙara faɗa mata, Kallon mam ta yi sannan ta ce mam babu komai fa ta faɗa kanta ta ƙasa. To shikenan mam ta faɗa ba don ta yarda da abin da ta ce ba. Tana gama breakfast ta ɗauki plate da kwaf za ta miƙe wayan ta ya fara ringin. Tana dubawa ta ga ayan ne. marmashi ta saki ta yi hanyar kicin riƙe da plate. Da sauri ta shiga ta yi fikin hira ya dinga yi mata kuma hirar yadda rayuwarsu zai kasance tare. Kuma Ihsan is loving every part of the conversation. Daga ƙarshe ya ce shiga don Allah ki cire namba ta daga blacklist. To yanzu nan zan cire daga ƙarshe suka yi sallama. Nan take ta cire shi daga blacklist ta yi sabin nambar shi da yaya ayan. ƙara kiran lambar husna ta yi don ji take kamar ta yi tsuntsuwa ta je mai duguri ta labarta mata abin da ke faruwa daga ƙarshe tes ta rubuta mata kamar haka babe please kina kunna wayar kiki kira ni akwai abin da zan faɗa miki na shiga cikin soyayya ta rubuta ta tura mata a ɓangaren husna kam yadda ta ga rana haka ta ga dare inda ta ci kuka ta ƙoshi kuma ta ɗau aniyar ko blood sister ɗinta ayan ya ce yana so sai ta yi maganin ta balle wata ƙawar banza sai bayan sallar asubahi bacci ya ɗauke ta kuma ba karamin ciwon kai ta kwana da shi ba har karfe 12 bata fito ba haka yasa grandma ɗinta ta shiga ɗakin da take ganin ta kwance yasa ta dan taba kafar ta cikin kulawa a hankali ta bude idan ta subhanallahi grandma ta faɗa ganin yanda idanuwanta suka kumbura mai yasa me ki ta tambaye ta an turo baki Husna ta yi sannan ta ce me aka yi na ga fuskar ki ta yi kumburi me ke damun ki ba komai ta faɗa mata tana ƙoƙarin miƙewa ki faɗa min mana ko kuma ki shirya ki koma tunda zuwa anjima za a kawo mamanki sakon ta faɗa banza husna ta yi da ita ta miƙe ta ɗauko brush ɗin ta yi ta wanke bakinta ta dawo ɗakin ga abincin ki girarma ta dawo ɗakin da plate da abinci husna buɗe abincin ta yi ta ɗauko wayarta ta buɗe tana cin abincin wayan tana gama buɗewa saƙon ihsan ya shigo wayarta da sauri ta buɗe nan ta ga abin da ihsan ta faɗa kan uban na. me nake shirin ganin ta faɗa tana kiran lambar ihsan Nisan na ganin kiranta ta yi saurin fikin, babe menene ya faru da wayar ki ne? Ina ta kiran ki amma nambar ki ba ta shiga. Baki Husna ta taɓe sannan ta ce batiri ɗina ne ya mutu yanzu ma babu caji sosai so me ke faruwa? A hankali ta ce am said he love me. nan take Husna ta dafa kirjinta wasu zafafan hawaye ne suka fara gangaro mata tura abincin gaban da ta yi gefe kuma I think I love him too Ihsan ta faɗa mata nan take Husna ta kashe wayarta ta fara ihu tana dafa da kirjinta da gudu grandma ta taho ɗakin Husna ta gani kwance ƙasa tana ihu tana buga ta ƙasa hannuwan ta biyu kan chest ɗinta Wayyo Allah na shiga uku ta dinga faɗa kamar sabon shigar mahaukaciya. Lafiya Ma ta tambaye ta. Wallahi ta amshe min wanda nake so. Wallahi Ma, do something before I die. Wallahi ban taba son kowa kamar yadda nake son shi ba. Shine za ta kwace min shi ta faɗa cikin ihu. Wayanta ne ya fara rinkin tai saurin ɗaukar wayar ta kashe ta gabaki ɗaya. ke ki na tsaki faɗa min abin da ke faruwa in ji grandma cikin kuka hausa ta faɗa mata komai game da yadda take jin in babu ayin, babu rayuwarta Kin kwantar da hankalinki, in ji grandma. Husna kuka ta ci gaba da yi, maza ki gama cin abincin mu je wurin wanda zai haɗa maman ki sako. In ji grandma da sauri Husna ta ce gireni na ƙoshi dan Allah mu je yanzu. Ta faɗawa wa grandma, miƙewa su biyu suka yi ko wanka Husna ba ta yi ba ta ɗauko wata doguwar gawan ta saka. ta ɗauko bel ta yafa ita ma grandma kaya jikinta ta sake ta ɗauko hijab ta saka suka fita cikin gari suka shiga hanyar wani ƙauye suka kama da ke shatan taxi suka yi wani ƙaramin ƙauye suka shiga husna sai kalle kalla take dan bata taba ganin wannan irin ƙauyen ba dan ƙarami irin wannan grandma ta yi wa mai taksin umarnin da ya tsaya fitowa suka yi grandma tana ba ita na biye da ita gaban wani hut ta tsaya ya fara kwala sallama muryar wani ƙaton ne ya yi musu izinin shigowa shiga suka yi babu komai wurin sai tabarma da kayan aiki lafiya na ganku ba na faɗa miki sai gobe zan aiko da abin ba in ji wannan mutumin ai ba wannan tafiyar ba ne wani abu ne daban ya kawo ni wannan yarinyar ta nuna husna sannan ta ci gaba da cewa jika ta ce ta wani take so shi bai san ta asali ma bai san da zamanta ba kuma wani abin haushin aminiyar ta ta kudda kur za ta kwace mata wanda take so kuma kai ka sani duk abin da muke so muddin da akwai ka ba ni da gas. dan haka ka faɗa mana abin yi sai da ta yi shiru sannan mutumin ya daga kai ya kalli husnar da ta kame waje ɗaya don tunda take raka mamanta wajen malamai ba ta taɓa ganin irin wannan ba Don shi kan shi tsoro yake bata ke yarinya me kike so a yi miki ya tambaye ta nan sai husna ta rasa bakin magana kina son a kashe wannan aminiyarki da sauri husna ta girgiza kai to me kike so ya faɗa yana zaro idanuwa muryar tana rawa don ba ta taɓa. ba ta auren ihsan da asiri ba kawai makirci take haɗa wanda ke sa maneman auren nata su fasa kawai ina son ya so ni ni kaɗai ya faɗa jikinta na kirma dariya mutumin yayin Kantin ya fara yi sannan ya saka hannu a cikin wani tudu da ke hayaƙi ya ɗauki kullun magani ya mika wasu na gashi. Ki tabbatar kin saka mashi cikin abinci ko abin sha kafin nan da sati ɗaya. in har hakan ya yi wuto, babu shi ba wata sarki ko da ko bayan ranki ne bai ƙara ganin kowa sai idanuwa husna ta zaro ni ina zan ganshi har in bashi abinci ta faɗa gabanta na dukan uku uku hmm wannan matsalar kice in ji mutumin in ya wuce sati ɗaya mai zai faru girarma ta tambaye shi maganin zai lalace ya amsa mata a takaice hannu girarma ta sa ta ɗauko kuɗi a cikin jakar da ta miƙa mashi ita dai husna ta san gaskiya wannan ba ta san yadda za ta yi shi ba saboda ko kaɗan ta san babu inda za su haɗu da ayan balle ta ba shi abinci ko abin sha kina iya komawa gidan su ihsan da zama har ki samu abin da kike so in dai ba haka ba to sai babu wata hanya ta faɗa cikin ranta hanyar gida suka kama husna na lafa cikin girar mata daga kanta ta kalle ta granny please kar ki faɗa mami mun zo nan wannan ba matsala bane ta amsa mata tana shafa kanta ita kam sakarar ihsan ko da husna ta kashe wayar ta bata dauki wani abu ba kawai tunaninta tunda ta faɗa mata ba ta da batiri ilan wayarta ne ya ƙara mutuwa kun san abinka da masu positive mind tun ranar husna ta kimtsa kayanta tana jiran a kawo sakon mamanta ta dawo kano sai da ta kimtsa kanta ta gama plan ɗin komai sannan ta buɗe wayar ta kira ihsan a lokacin ta ji wayar ta busy da alamar waya take yi ta san confirm da ayan take waya dan ta fi hawa ɗaya tana trying amma Bizi. Hmm, duk wannan abin ya kusan tsayawa insha Allah. ta faɗa with confidence don ta san abin da aka bata zai yi aiki kwastakan mami da ba bawa aminanta labarin mai kankat mai duguri zama ta tana imajinin yadda komai zai kasance bayan ta samu ayan ayan kam throughout ranar banda shiriri ta babu abin da yake sudan ya je aiki ne kai amma babu abin da ya tsinana su muhammad da yusuf da sauran nurses din suka yi aiki kuma duk wanda ya gan shi ya san yana cikin jin daɗi da farin ciki da wuri ya dawo gida ya wanka ya saka shadda fari ta sai je wurin umma antinmu ta feeding ɗin shi sannan sannan ya tafi masallaci tare da Ismail kasancewar Abba ya yi tafiya yana dawowa ya zauna wajen Umma Umma kallon shi tai sannan wannan kamshin haka ina zuwa ta tambaye shi murmushi sannan ya ce Umma zance zane dariya Umma ta yi dan ba karamin daɗi ta ji ba da sauri antinmu da ke zaune dan nesa da shi ta ce yaya wurin wa zaka je zancen wurin budurwa ta ya amsa mata kai raba da ita faɗa min wani abu in ji Umma Dariya ya kai tare da daga mata gida da matsawa ta yi da kanta kusa da shi sannan ta ce wace ce. Limshi idanuwa kawai ya ba tare da ya ce kala ba. Suna nan zaune ya miƙe ya ce umma zan tafi masallacin. Daga nan zan wuce inda na faɗa miki ya faɗa. Murmushin jin daɗi umma ta Allah ya tsare min kai. In ji umma amin mamsi ya faɗa sannan ya fita yana fitowa daga masallaci ya kama hanyar gida. Sai sauri yake kamar an ce ya yi saurin an kashe mishi wani yana dab da zuwa gidan ya kira ta tunda ta yi sallar magrib ta yi wanka ta fito ɗaure da alwala mai ta shafa ta yi kwalliya ta shirya sannan ta yi sallar isha'i ta sauko falo kallon tamam ta dinga yi sis wannan kwalliyar haka ko kina expecting wani ne janna ta faɗa cikin zolaya wani irin harara ta bi ta da shi tana ta kin ga I'm not mate ki fita ido na in rufe ta faɗa cikin faɗa Ta sarauniyar son girma in ji janna Ba ta daɗe da zama ba ta ya fara ringin daman ta san da zuwan shi wam zan je wajen yaya aya in amso sako ta faɗa mam kai kawai ta ce tom alamar oke sannan ta fita janna kallon mamaki ta zauna yi wa yawarta don ta san kwamfan husna na son shi kwas kallon da ta ga tana yi mashi last time ba kallon haka nan ba ne Me is not something personal ta faɗa cikin ranta Isan eh, ta yi mamakin yadda ya shiga ranta farar ɗaya wannan mugun azzalumin ayan ɗin hmm. har ƙarfe goma bai tafi ba hamma ta yi ina jin barci ya tambaye ta yana kallon yadda take limshe idanuwa To, menene plan ɗinki gobe in Allah ya kai mu shiru tai kamar mai tunani sannan ta ce ba komi, kai zan je lecture karfe goma in dawo uku. I will drop you kuma I will bring you back. Dariya ta yi aikin fa, karki damu akan haka, yanzu I will be your driver duk inda zaki I will take you. Ki kira ni a kowane lokaci. Isam eh, nun idanuwan ta tai tana murmushi cikin ranta tana addu'ar Allah ya sa dai he belongs to her don she can be without him. miƙewa ita ma ta miƙe yana gaba tana biye da shi har bakin gate sai da safe ta faɗa mashi dan ba ta da niyyar bin shi waje jiyowa ya gaskiya sai kin raka ni waje ni wallahi tsoro nake ji dariya ta shi ma dariya ya fita yayi waje ita ma ta dan biyo shi waje amma ba ta bar bakin gate ɗin ba so mahi saurare bari mu dakata a nan mu na gaba za mu tashi inda muka tsaya ku yi haƙuri da wannan cakuɗe-cakuɗen na rasa gane kan wannan abu in hausa za ka yi ka yi hausa a littafi in turanci za ka yi ka yi turanci a littafi amma tsabar gulma da tsigudidi kawai mutum ya dinga manna wani turanci da hausa wani ma ba ma gane turancin yake yi ba haka nan kawai tsabar neman suna ne mutum yake banka turanci a littafin shi don a ce shi wani ne ba don ana fahimta ba in na hausa za ka yi kawai ka yi na zalla hausa ba wai ka zauna kana ma mutane wani mix ba in turanci za ka yi ka je ka yi rubutun ka na turanci an riga an san na turanci kai amma sai ka sa hausa na bels kuma a shiga ciki har turancin ma ya fi hausan yawa kuma ya ce kana so mutane su saurara alhali wani ma ko ma zo in kashe ka wani baya ji da turanci